Barka da zuwa tashar tsakar gida. To, sittumin <laughs> shawwal. To abinda nake so da farko, annabi alaihi salamu cewa man sama ramadana sun ma'ardafahu sittan min shawwal faka annama sama dahara. To sittan min shawwal wannan nake so mu fahimta. Me yasa annabi alaihi salamu sai faɗi shawwal? littahafifi la littahasis don sauƙaƙawa ba dan keɓancewa ba ba shi yake nufi shi kaɗai ba wanda dai ramadan a bayansa na ramadan ɗin gizo in dai ya azumi shida to ka annama samar dahara ya faɗi ramadan ne littahafifi saboda baka daɗe da rubuwa da azumi ba in ka zo ka yi shi baka riga ka saki jiki ka sangarta ba ya fi maka sauƙi shi sa ya faɗi sitta ke sa malamai suka ce akan ji tsoron mazaban malikiya su karhanta shi suka ma saboda musamman ga mutumin da ake koyi da shi domin jahilai wani jahilin in ya tashi kawai sai ce to maimakon ma ni na huta kawai na saɓe maran sallah in ɗora kawai don in sallah in yi sannan in ƙara biyar bayan sallah shi kenan na yi na huta to wannan ake gudu ba a san a sa shi a wannan Sau da an mutum zai yi bayan ya huta to sai ya yi malamai suka ce in so samu nema ya bashi sai goman zulhijja ta zo sai ya shirin a cikinsa ya fi lada mai tarin yawa eh abinda aka ce ke litta hafifi la litta ma mutane ɗauka suka shi ya shawwal kaɗai ake in ya wuce ba za ka yi ba in ya fita za ka yi a kowane wata cikin watanni goma sha ɗaya eh so na ta wanda na gaya maka yanzu ma ba su ma gane mai annabi yake nufi ba su da wannan din ai shi sa na fito maka da shi cewa ba shi kaɗai annabi yake nufi ba alaihi salamu a kowane wata in dai bayan ramadan ne kai shida da wannan manufar shi kenan Allah zai baka daman ramadan din ko na goma ko ta daya alhassanatu bi ashri amsalha kai azumi goma an baka an baka ko ta daya an baka goma kaga nawa kenan kaga 100 a goma ta tsakiya 100 a goma ta karshe 100 nawa kenan 300 to kuma can kayi shida kowace kowace kowane daya goma nawa 60 kwanan shekara na tsarin musulunci 360 ne shi kenan kwanai 360 shi kenan sun cika so da haka a kowane wata kai haka zai za ka samu wa'annan abubuwan sun san tabbata saboda haka wai mutum ya gwama wata niyya ba a haka ba a yin wani niyyar ka ɗauko wai yi niyyar ramadan ranar muwa kuma kai niyyar min shirwa ya sa ka ba a yi saboda shi azumi wajibin ne wajuban mudayyik wajaucinsa mai kunci ne shi yake tankare farkonsa da ƙarshensa daga hudu alfijir zuwa faɗuwar rana sabanin sallah ita wajiba ce wujuban wasa tana da yalwa in kai sallah a zahar za ka iya irin ta so barkatai wato ba tare da lokacinta ya fita ba mashi azumi ba zai wani ba zai iya shiga ba sauraka mutum ya ramuwar wancan da yake kansa shi ya fi dan shi Allah zai tambaye shi in mutum ya rayu bai taba azumin nafila ba ya je lahira Allah ba zai tambaye shi ba amma na farilla wajibi ne sai an tambaye shi dan haka kar mutane suna da azumin farilla a ka su kira ma wasu ce za su yi azumin sittumin shawwal su ba wannan in sun yi haka ba su bi ka'idar shari'a dangane da ibada ba dan ibada aula wuya ake kar mutum ya je iblis ya huda hancin sai ya sa masa asirka ya dinga jansa inda yake so abinda aka wajabta maka shi yake fara kulawa shi yafi daraja kuma shi za a tambaye ka amma wannan in kada baka taba yin sa ba Allah ba zai tambaye ka ba in akwai bashi mutum ya gama biyan bashi in akwai lokaci sai in ma watan shidan ta fita ko shirin wani ya fita a wani shi kenan a na wani irin kira malam zai ga yan uwan musulmi wanda suke shiga da yi wajen yin dokoki da tsari na shi a addinin musulunci to ta ila ban fahimci tambayar ba ai ah, misali akwai mutane da za ga suna yin abdaka akan bangaren addinin musulunci eh irin kira zai gare su to wato ai kiran da zan yi ga musulmi ba daya mu tashi mu yi ilimi dan ba abun Allah da jahilci duk abin da zai jawo shari'ar musulunci ta yi nasara in akwai jahilci ba za ta yi ba musulman da kansa zai warware abubuwan bai sani ba tun daga shiga ban ɗaki ya kamata mu sani ya shari'a ta ce mu shiga ban ɗaki ya ake tsarki sannan ya ake alola ya ake wanka ya ake taimama ya ake yin sallah bisan sallar tafiya da ƙasaro bisan harkar aure kafin aiki a takaice dai mu koma kan fassarar suratul hujurat wadda mai al'akadari idan suratul hujurat ya fassara layi fi fili an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahi fihi bai halitta gare shi bai aikata aiki sai ya san hukuncin Allah a ciki duk abin da mutum zai sai ya san hukuncin Allah je gurin malami wanda ya sani ya nusar da shi ga yanda ake ga yanda ake sai ya gaya masa sai ya yi tambayin da ya sa na ce je gurin malami domin yanzu akwai akaran bana da yawa mutane da yawa sun ɗauki malanta abu a ce mai sauki to abin da nake so mu fahimta akwai bambanci tsakanin musulmi da malami shi addinin musulunci kowane musulmi wajibi ne a kansa ya aiwatar da musulunci amma ba kuma kowane musulmi ne ya san hukunce-hukuncen musuluncin ba to karambanin da ake kenan tunda mutum yana azumi an zo magana azumi zai sa baki amma bai sani ba yana sallah a jahili ne amma aka zo magana sallah sai sa baki yana aure aka zo magana sai sa baki yin ibada daban sanin hukuncin ta daban saboda haka wanda suka san hukuncin gurinsu ake zuwa sai a tambaye su me hukuncin kaza me hukuncin kaza sai su amma aka ji wanda bai sani ba a ƙarshe ya ɓata ya ɓatar wannan shine ba a bukata shine musifa ƙarshen zamani kuma eh. to in akwai sako da zan isar da shi ga al'umma wannan lokaci ba zai wuce cewa mai dubi allah dafi da yake tawa daga kasashe da yake shigar mu makula babban abin da nake jan hankalin musulmi mai iya harshen harshen nan namu na yi da mutane na kulle wajen jumhuru da tsugudidi da gwazir tsoma bi hankali da shi ala ce wacce take tafi komai hadari a gurin mu kiyaye mu tsaya akan magana annabi alaihi salatu wassalamu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ne ba zakiya da Allah da na lahira ya faɗi alheri ko ya shiru sannan mu kiyayi zaluntar bayan Allah mu yi ƙoƙari mu tsaya mai tsaya a kan magana annabi alisun da ya ce jibril ya kimsa mu ta ba mai rai da zai mutu sai ya gama kare arzikinsa ba ji tsoron allah a kyautata neman arziki kar a nemi arziki ta hanyar haram wannan hanyar ba ta bullewa arzikin baya tabbata kuma alahira ba za a tsira ba to wannan ita ne sakona kuma allah ya samu azumin mai zama karɓaɓɓe ne aladatar da mu da lalatar kadari Allah ya dace da mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh